sakamakon binciken gani da ido na karamin kwamitin shugaban kasar Najeriya don sake gina arewa maso gabas da 'yan Boko Haram suka lalata ya nuna gwamnatin tarayya za ta kashe sama da naira tiriliyan biyar. Kamar yadda Honorable Yusuf Captain Buba mai wakiltar mazabar Hong Kong biya majalisar wakilai kuma shugaban karamin kwamitin shirin shugaban kasar Najeriya na sake gina arewa maso gabas ya yi bayani. Na ɗaya ka san kasuwar nan na Madagali inda aka sa bom har sau biyu aka rasa rayuka. To wannan kasuwa mun ce za a sa shi a katanga kuma a sa duk facilities da ake bukata a cikin kasuwa so da mutane yan za su shiga za a yi cakin nasu a na biyu kuma za a ba su kayayyaki na cakin duk wanda ke dauke da wani na'ura kamar na bam haka a kasuwanni da kuma wuraren worship centers nasu kamar masallatai da churches da makarantu da sauransu na uku asibitin su na madagali din shi ma lokacin da bom na ya faru ba asibitin da za a sa majinyata so shi ma mun yi recommended za a gyara shi sannan kuma akwai asibiti wanda za a yi a gombe da kuma za a yi empowering a ah, matasa da mata da kuma 'yan kasuwa wanda suka rasa a ah, shagunansu da harkokinsu na kasuwanci za a tallafa musu na tambayi honorable yusuf captain boba dalilan da suka jinkirta soma amfani da sakamakon binciken ganin irin hali na tagayyara da wasu 'yan gudun hijira da suka koma muhallansu ke ciki sakamakon tsawon lokaci da aka ɗauka wajen aiwatar da shirin kuma akwai shiri mai masu yawa shirye-shirye masu yawa wanda kwamiti za ta yi a in Allah ya yarda idan aka yi approving budget na wannan shekara wanda aka sa a ciki za a je a yi kaman maganan gidaje inda za a mai da mutane za su koma su tsuguna akwai maganan asibitoci akwai maganan magunguna da makarantu da sauransu duk kwamiti za ta yi wannan idan aka yi approving budget matsalar rashin wutar lantarki na daya daga cikin muhimman kayayyakin jin daɗin rayuwa da yankunan da rikicin boko haram ɗin ya ya shafa ke fama da shi inda aka lalata sama da transfomomi saba'in a garin Maiduguri kadai da kuma na'urar nan da ke baiwa birnin Difa a kasar Nijar wutar lantarki kamar yadda babban manajan kamfanin samar da wutar lantarki a arewa maso gabas da ke da ofishinsa a Yola fadar jihar Adama injiniya Umar Baba Mustapha ya yi min bayani. Inda muka shiga muka bincika that is the accessible area amma akwai wajajen da bamu shiga ba har yanzu abinda muka tattace wajen bannan da aka yi mana ya kai naira biliyan tara wannan transforma namu na damasak 2.5 mba shi ma an sa bom an tarwasa so bannan dai ba ya bainan kusa a wajajen manguno ganzai kukawa baga duk bannan su daga cikin garuruwan da kawo yanzu ke fama da matsalar rashin wutar lantarki sun hada da dambuwa bama madagali askirauba gulag goza da kuma micika sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya